وصفيه من خلقه وخليله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في بغياته وجاهد في الله حق الجهاد وقاتل أهل الزيغ والبغي والعناد والفساد حتى تمت كلمة الله وقتل الفساد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تأدب بآدابه وتمسك بسنته وسار على منواله إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan mun isar da godiya zuwa ga ubangiji Allah muka yi salati zuwa ga shugabanmu badalin Allah annabi mu annabi Muhammad sai da amincin Allah ya tabbata ga gaishe da alayensa da sahabansa da waɗanda suka bi tafarkinsa zuwa ga ran tashin alkiyama muka yi muku sallama ta musulunci bayan haka muna farin ciki sosai da zuwa wanga wuri mai albarka saboda mu ma mu zo mu ziyarci wanga wuri wanga wuri mai albarka mun zo mu yi ziyara mu fadi musu abinda allah madaukin sarki ya ba mu na ilimi da na basira ba da bata lokaci ba mu da kuka gamu nan rabita shabab ahalus sunna mun zo mu ziyarce ku ne kuma mu ga lafiyar ku kuma mu yi muku wani dan gargadi malamin da zai zauna matsayin nan zaunin ga shine a sheikh a doktor taufir abdulrahman kaluse ya fito kumasi daga masallacin nurul amin da makarantar nurul amin da ka sani sheikh taufik zai zo ya ba mu bayani bayan haka sannan malamina na sheikh muhammad awwal shi ma zai zauna ya muna bayani ديالنا متيتا فيها لما نفهم ان شاء الله تعالى شيخ توفيق تفضل مشكورا على الجمهور بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للسالكين وحجة على الخلق أجمعين وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين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 bayan mun gabatar da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mun ka jaddada salati da sallama ga munzan sira annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da alaye nasa da sahabbansa da waɗanda yake sun kai kyakkyawan kwaikwayo da biyayya ga shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan wannan gajeren gabatarwa jama'a masu kallon mu da sauraron mu kai tsaye muna muku sallama irin ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna yammacin alhamis wata na juma'a ula yana da kwana 30 ko 25 shekara ta hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1443 wanda ya daidai da kwana na 29 ko 30 ne 29 ko wata na goma sha biyu shekara na miladiya yana da 2021 mun hadu a wannan katafarin masallaci a wannan anguwa mai albarka tare da husaku masu albarka daidai da wannan lokaci bayan mun idar da sallar magaruba zuwa isha don mu gabatar da mudu'i mai takin manhaji na ahli sunnati wal jama'a wurin kafirtar da wanda ke ɗauke da sunar musulmi da kuma hatari da ke tattare da sake wa'annan kalmomi ta kafirci ba da ka'idodi da dawabit wanda shari'ar musulunci ta tsarinta ba wannan maudu'i in mun kalle ta a wani mahanga musamman a wannan lokaci da muke rayuwa babu wani ɗaya da baya fuskantar matsala irin tsake wa'annan kalmomi ba da kaidi ba na ce ba da kaidi ba shine kowa ya tashi yana tsake wannan kalman malumma karan kansu wasu daga ciki suna wasanni da suke wa'annan kalmomi balle wa'anda suke kasa da su na ɗalibar ilimi balle ma amawa wanda su wa'azi ne kawai suka ji kuma zai je ya zauna a bezi yana tsaki wannan kalma aiwa ne makahuri ne aiwa ne mushirki ne aiwa ne kaza ne babu shakka dukkan wanda ya ga tsarin tafiyar da'awa a wannan lokaci musamman a garinmu nan wanda hatta jagoranci na ahli sunna akwai matsala tsari da ahli sunna take tafiya a kasar mu ghana ba wai boyayyen abu ba ne ga kowa babu wani manhaji wanda mun ka ɗora al'umma a kai tun abin da ya kama matsaloli ta akida ko hukunce-hukuncen addini ko abubuwan da sun ka shafi akhlaq shine mu'amala sananne ne ga kowa yau ba za ka iya ka bambanta ahalis sunna da wanda yake ba sunna ba ta fuskar aqida ko ka bambanta ahalis sunna da wanda yake ba ahalis sunna ba ta huskar ibada ko ka bambanta ahalis sunna da wanda yake ba ahalis sunna ba ta huskar kyawawan biyu to kaga wannan in dai zai ci gaba to wannan na nuna cewa da'awa ta ahli sunna kamar yadda malam bahaushe ya ce da tsauran rina a kaba muna baya kwarai wanda yana bukatar musa hankali musamman maudu'in da za mu gabatar a yau wanda na baku labarin takinsa da zuwa kowane malami yana bukatar ya fahimci wannan maudu'i da muke son mu kawo domin ahli sunnat wal jama'a a duniyar musulmai a yau babu wa'anda suke rike da da'awa wanda ta iya ta sa riga irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da tabi'ai da sahabbai da tabi'ai kamar ahli sunnat wal jama'a babu wa'anda ake kallon su da mahanga kamar bakaya ashabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar ahli sunnati wal jama'a babu wanda burin mutane gaba daya a yau duniyar musulmai suke kallo sai dai ahli sunnati wal jama'a idan an ce manhajinmu ta da'awa akwai matsala kowa abin da ya ga dama shi yake faɗa hatta amawa idan ka zo ka shekara kana da'awa in dai ba kana tsake musu kalman kafirci ba ne wallahi ba wanda zai kula da kai kowane irin karatu za ka bayar kanka ya fashi in dai ba ka zo kana ce wani ƙahuri ba ne wani mushirki ba ne na rantsi da allah sai a barka da kayanka wasu ma suna ganin cewa da'awa da yake babu tsaki kalman kafirci ba a kiranta da'awa a mahanganmu na tsarin da'awarmu a yau kuma malum ma magabata duk lokacin da za mu faɗi wani abu ko za mu aikata wani abu to mu sani fa cewa madubinmu su ne sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan allah rayuwarsa 20 shekara 20 da uku na rantse da Allah manzon Allah yakan iya yayi bayanin Qur'ani da hadisi in ya kai kalimar kafirci sai manzon Allah yana bibiyar akwai wata kalima da take da tsauki da zai faɗe ta domin babu wanda zai yadda a dauki babban dusi a jefe shi da shi ko akwai wanda zai yadda ba shi amma yanzu in ka ɗauki kushin ka jefe ni da shi na ji shi a jika ba na jin shi a jika amma ka ɗauki babban dutse mai nauyi ko karfe ka jefe ni da shi dole za ka mini illa to kalmar kafirci ko shirka kalma ce wanda tana da nauyi tana da ƙarfi ko da ce mutum ya amince shi yasa za ka duba hatta tsarin da'awa na waɗanda suke da'awa a ƙasashen turai wanda suke da'awa a harshen turanci yanzu sun bar kiransu da cewa kafirai sai dai su ce musu non-muslim ko ba haka ba ne me yasa wannan akwai sirri akwai kuma hikima wanda take tattare da irin wa'yanga abubuwa in ka kalli mutum ko da ce kafiri ne mushiriki ne ka tsake masa wannan kalma wallahi tallahi karamin abin da zai ji shi a jika shine ba zai tsaurare ka ba ba zai tsaurare ka ba amma da ce akwai wata kalima ya yadda cewa shi ba musulmi ba ne in ka ce mishi non-muslim ya fahimci kana son ka bambanta musulmi da wanda ba mai ba ba musulmi ba ya ji kaliman nan da sauki da za ka yi amfani da wata kalima mun gane ko kuwa in za ka yi ma mutum da'awa ka ce masa irin wannan aiki aiki ne da yake na kafirci yana da sauki daga ce masa aika ka kafirta ko kuwa in za ka yi ma mutum da'awa kan abin da yake yi ko da ce kafirci ne karara ka kalle shi ka ce masa wannan aiki fa aikin 'yan wuta ne yana da sauki da za ka ce masa kai ɗan wuta ne ashe a nan yana bukatar mu yi amfani da siyasa wurin kiran waɗanda yake ba su yi ra'ayi da mu ba sawa'un kwata-kwata kafiran ne ba sa sha'awar ma a ce musu su musulmai ne ko ko a waɗanda suke rike da suke ɗauke da sunar musulunci amma akwai shubuha tare da su akwai wasu kurakurai da suke aikatawa mu a matsayinmu na ahli sunna wanda muke rike da package mai kyau an packaging shi tun zamanin manzon Allah haka manzon Allah ya tallatar ya gadar wa sahabbai su ma sun ka tallatar da wannan addini har suka gadar wa tabi'ai tabi'it tabi'in har mutane suka yi sha'awar musulunci gashi nan yau ya kai gare mu ni a matsayina mai da'awa ɗalibin ilimi ina sha'awar a ce ma wani kafiri ne ka duba ayoyi nawa ya zo cikin alkur'ani ga menene eh, hafi sheikh muhammad eh, awwal zai iya zubo muna ayoyi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu damuwa don saboda arna ba su musulunta ba har Allah ke ce masa la'allaka bakhi'un nafsaka Allah ya kuna mu'mini kamar manzon Allah kana samun damuwa don saboda wa'yan gaba su zamanto mu'minai ba imani da rashin imani hannun wa yake hannun Allah ne subhanahu wa ta'ala ka duba sifar da Allah ya sifata manzon Allah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim ka duba sifofi daga cikin sifofin ma akwai waɗanda yake sunar Allah ne da sifar Allah ba haka bane amma ubangiji ya tsago su ya sifata manzunsa da shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga aya da Allah ke cewa fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr wa idha azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkili wa in ga ayoyi Allah yace fabima rahmatin ay fabi rahmatin min Allah linta da wani rahama ce ta Allah da za ka yi musu tsassauci da ce manzon Allah ka zamanto fadzan ghalidan mutum ne mai tsanani mai ƙaurin zuciya wurin da'awarka lam faddu min haulik da waɗanda ke daura da kai kawaye gari ba sa nan duk sun wasi me yasa saboda kana musu kana amfani da kalmomi wanda ba sa sun ji zuciyarsu kuma ba ta sun karba wannan fa mu ake yi ma wa'annan magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin da ya inganta gare shi ce bashiru wala tunfiru wa yassiru wala tu'assiru yace ku dinga ba mutane albishir ku dinga faɗi musu kalamai masu dadi masu laushi kalamai waɗanda kunni ke son ya ji wala Tunafiru kar ku dinga kore mutane da kalamai masu kauri masu muni wanda zai sa ka wayi gari ba wani kusa da kai dole masu da'awa mu yi kokari mu yi amfani da hikima haka ma Allah ya nuna mana ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatin hasana wajadilhum billati hiya ahsan mu yi da'awa da hikima aktharul mufassirin suka ce alhikma huna bi ma'ana ad-da'watu bil kitabi was sunna mutum kayi da'awa da alkur'ani da kuma sunnar manzon Allah saboda babu wani zance da in mutum yana buƙatar kiran mutane zuwa gare shi wannan zance yana ƙunshi da hikima kamar zancen Allah ko zancen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci sunnarsa da cewa hikima ce ko ba haka bane me Allah subhanahu wata'ala ya ce walakad kutuna min wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma yana karantar da su alqur'ani wal hikma ittifaq na mufassirin suka ce al hikmatu huna bi ma'ana as-sunnah as-sahiha lin sallallahu alaihi wasallam ita ce sunna ingantacciya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ayoyi da hadisai da na zo da su a matsayin shimfiɗa ne kan maudu'in da nake son in isarwa jama'a shine menene manhajin ahli sunnati wal jama'a wurin at-takfir shine wani kafiri ne wani mushriki ne kasan kalimatu kufur da kalimatu shirk kalima ce mutakariba min haithul ma'ana bal akwai waɗanda daga cikin malumma suna ganin cewa alkufur wa shirk mutaradifatan kalima ce suke ɗauke da ma'anar juna in ka ce ma mutum kafiri kamar ka ce masa menene mushiriki in ka ce masa mushiriki kamar ka ce masa kafiri ne in kuma ka duba tsarin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi za ka ga sun kasa kafirci a wurin tsakita kashi biyu akwai kafirci da ake iya tsakita ana nufin dukkan wanda ya tabbata a kansa ya tashi daga musulunci ya koma kafirci akwai wata kalimar kuma kafircin in ka saki kamar yadda ibn abbas ya faɗa a cikin wasu hadisai kamar eh, man ta'allaka tamiman tamimatan fakad ashar au fakad kafar in ji ibn abbas ya ce kufurun duna kufurun wa shirkun duna shirk ashe a matsayinka ne mai da'awa tun da kalimar kafirci da shirka wurin saki ta tana ɗaukar ko ya zamanto kafirci ne yana fidda mutum cikin musulunci ko ya zamanto kafirci ne baya fidda mutum a cikin musulunci wanda yana bukatar kai ka yi kokari ka nazarci wani irin aiki mutum ke yi wanda ya kai ya fita cikin da'irar musulunci kwata-kwata ko aikin da mutum yake a alkur'anance ko a sunnance ta ambace ta da cewa kafiri ko mushiriki amma a mahanganta ba ta nufin mashin shin ya fita daga barin mai musulunci misali kamar mutum ya rantsi da wani Allah mun gane hadisi ya tabbatar cewa rantsuwa ga wani Allah shirka ne amma ayi nau'in min shirk ya kamata mu fahimci to wannan shine amana ilmiya a matsayinka na malami ba da'imar za ka dinga faɗa wa mutane abin da ran suke so ba ne da abin da amfaninsa karshe zai dawo zuwa gare ka ne ko a dinga ce maka kai ne mai da'awa ba ka tsoro ba ka shakka a'a ya kamata ka yi takatsantsan ka tabbatar abin da kake faɗa wa al'umma gaskiya ne kuma ba ka bukatar wani abu daga ciki ko yabo ko zargi saboda annabin sira annabi muhammad sallallahu alaihi an yabe shi an zarge shi kai kuma haka za ka ci gaba da irin wannan kuma a kul ka dinga ji a zuciyarka cewa yawan tsakin kalimar kafirci ko shirka ya jawo maka jama'a a zuciyarka kana itikadin cewa 'yan uwayenka ba da'awa suke yi ba ka ɓata rawanka da tsalle kuma ka bata ikhlasinka kwata-kwata ka ɓata ikhlasinka su suna taka sani. in ba ka nan ba mutum ya tsaya ya tsaki kalmar kafirci a lokaci ɗaya watakila kai numfashinka goma zai iya faɗa a lokaci ɗaya amma numfashin dan uwanka zai iya faɗe ta su hamsin ba da ya kasa numfashinsa ba amma yana aiki ne da ilimi da basira da dokoki da ka'idodi da nassin alkur'ani da kuma nassin sunna ingantacciya na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bal a yau yawan sake irin wa'annan kalmomi in baka sa hankali ba babu wa'anda suka shahara da sake kalman kafirci kafirci shirka shirka sai dai boko haram ko ba haka bane to yanzu dukkanmu da muke zamani a nan abinda boko haram suke yi da sunar sunna da musulunci addini ne idan ka zo kana kwatanta kanka irinsu kana tallatar da musulunci a wani sura da yake baya da kyau saboda duk inda aka ce maka wannan ɗan ta'adda ne wannan boko haram ne wannan terrorist ne ka san bai da kyakkyawan suna ko yana da kyakkyawan suna suwa ke kashe mutane a birya innocent people suwa ke kashe su da sunar mai ahli sunnati والجهاد موكما نام أهل السنة والجماعة نشترك في أول الكلمة ونفترك في كلمة ثانية منا جهادي أما وان جهادي إيه؟ يوم انك دوبا سوكي زوز جيس كشي متون سوريك متون دوكا سونرمي رمي رسونا رسونا تو أشي مو دموكي كان تفركين من منزان الله wanda muka ce muna aiki da alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yafi dacewa ya kamata mu kwaikwaye su ala manhaji salafil umma domin kowane firka tadda'i annaha ta'malu bil kitabi was sunna kowa in za a kawo maka hujja dan ibadiyya ina zai turo maka hujjansa qur'ani da sunna dan ɗarikan tijjaniya ina zai dauko maka hujjarsa qur'ani dan shi'a ina zai dauko maka qur'ani da sunna dan kaza dan kaza dukkan firq ad-dalla tastadil bil kitab was sunna wa nahnu ahli sunnati wal jama'a kama nastadil bil kitab was sunna wal fariq bainana wa bainahum annahum يستدلون بالكتاب والسنة على فهم شيوخهم وأوليائهم أما نحن نستدل بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة كاغا أنا أنسى ممي سوى نيني سلف الأمة أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم دول مسأي أكن ونن منهجي مداجي أكنتا كما ميد أوا أكن حسكن ونن منهجي wannan شيني هوتم أما mutum كاجي كان دعوا سي أنا قتن تاكدوا da da wasu kana da'awa da sunar ahli sunna ana kwatanta ka da me da wasu sa'an nan ban da shi akwai wasu firak wa'anda yake wa'annan firak wa in kanat hadhihi tilka al firak munqarida la wujuda laha ka firqa wa in kana afkaruha mutafarriqa mutashattita bayna ahad al firaq مثل كفرقة الجهمية والمعتزلة والخوارج هذه الفرق ja'at wankaradat ta zo ta tafi amma yanzu firka bi hadhal ism cewa mu'tazila ko jahmiya ko eh, eh, menene eh, wannan khawarij ba za ka same su ba amma ideologies da afkarinsu da akidodinsu sun raba a cikin akidodi wanda yanzu suna nan muna tare da su to abinda nake son mu fahimci shine kamar firka na mu'tazila ko firka na wa'anga eh, eh, firka na khawarij kaga su ma suna da'awar cewa wasu ma sunan, sunna suna da'awa cewa su ahli sunna balma suna ganin cewa su ne ahli sunna haka 'yan asha'ira su ma suna ga cewa su ne ahli sunnati wal jama'a to amma ka koma in za ka karanta aƙidarsu ta wurin kaba'ir zunub za ka samu cewa su khawarij da mu'tazila suna haɗuwa a wani wuri amma sun bambanta a wurin fahimta in kuma ka zo wurin ahalis sunna shi ka samu manhajinsu bin nisbatil kaba'ir zunub wasatun bainal khawarij wa baina al-mu'tazila suna nan wasat ne tsakanin wa'anga da wa'ancan khawarijawa suna ganin cewa yanzu haka in mutum in kai zina khawarijawa suna ga cewa ka kafirta mu'tazila ma su ba su ce ka kafirta ba suka ce an tafi manzila baina manzilatai kai kana tsakanin matakayya guda biyu anta lasta musliman fatusamma bi muslimi wala kafir ma kafir إذا أنت في وسط بين المنزلتين وإن لم تتب ومت على ذلك ومن هنا يتفق تتفق الخوارج مع المعتزلة في الحكم سكتي كي دا كموت دا ليفين زنا كو ساتا كو ربا كو شنجيا كو نميمانشي كو ونسو الله دي وان دي كي ايدي دي كي من يمن يلي ففوكا سكتي ka kafirta na wahidan wannan wurin khawarij kenan ba su da wani suna da suke kiranka sai dai khawarij sai dai yanzu ne suke dawowa suke son su canza domin waɗanda suka ɗauki wannan aƙida su ne ibadiyya sun tsinci wani abu daga cikin wannan aƙida na takfir al-muslim bi zan bil kabira na babban laifi to amma su kuma da suke son su tsaya abin shi suka ce abin da suke nufi kufurin ni'ima ne to kaga wannan kuma suna faɗa ne ba su san abin da suke faɗa ba saboda su gyara akidarsu don mutane su fahimci cewa suna da bambanci da su da khawarij kuma wa fil haqiqa al'amru laysa kadhalik al'amarin ba haka bane amma mu'tazila su suka ce in kai zina ba kiran ka musulmi ba kiran ka kafiri amma in ka tuba ka zamanto musulmi in baka tuba ba har ka mutu wurin mu'tazila kai ma kafiri ne in ka mutu khalidan mukhalladan finnar zaka dawwama ne cikin wuta to ina manhajin ahli sunnati fi hadhihi mas'ala ahli sunna shi suka zamanto wasat baina hadhihi al-firaq ahli sunna suka ce suka ce idan mutum ya aikata laifi ya cancanci ubangiji ya masa ukuba ya cancanci ya stahiqqul ukuba لأن الله نهى ولم ينتهي لمن الله يا هنا شي سيبي هنوبا يستحق وإن تاب تاب الله عليه وإذا مات ولم يتب ولم ولم يوفقه الله بالتوبة وهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى إن شاء غفر له رحمة منه وإن شاء عذبه عدلا منه kaga wannan shine manhajin ahli sunna suka ce idan mutum ya aikata babban laifi sai ya tuba Allah zai gafarta masa amma idan ya aikata babban laifi sai Allah bai masa muwafakar tuba ba ya mutu akan wannan laifi to yana karkashin tagomashin Allah in Allah ya ga dama sai ya gafarta masa rahma ce ta ubangiji wa rahmati wasi'at kulli shay inna allaha ghafurur rahim nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim amma in ubangiji ya ga dama zai azabtar da kai saboda wannan adalci domin ya hana ka kayi ne ka hannu kaga inda mas'ala na takfir ya zo kenan har ta yanzu manhajin ahli sunna gaba ɗaya sun dace akan cewa la nukaffiru ahlal kiblati bi dhanbin ma lam yastahilluha mu manhajinmu ba mu kafirtar da wanda ɗan alkibla ne ana nufi musulmi ne a zahiri dama nahnu nahkum bizawahiri wallahu yatawalla sarair mu muna hukunci da abin da ya bayyana ne amma abin da ya buya wannan al'amarin waye al'amarin Allah ne shi yasa malumma yana daga cikin ka'ida na malumma na ahlus sunna suka ce Iza tabbata islamulmar biya kaini, la harji illa biya kaini. Izan musuluncin mutum ya tabbata, wannan yana daga cikin bawabin, min bawabi ta tafiyar. Izan musuluncin mutum ya tabbata da ya kini, to ba wanda ya isa ya fi da shi da shakka. Bash. To wannan shine abubuwan da ke faruwa ga wasu daga cikin ɗalibar ilimi, har da ma wasu daga cikin du'atun tunan. ya kai ba a la'akari ma gara khawarij da mu'tazila ba sa kafirtar da musulmi sai dai bi kabiratin amma yanzu da'awar da wasu daga cikin ahli sunna suke yi bal yukaffiruna al-muslim bi saghiratin min as-saghair wallah wannan kuma gaskiya tsakani da Allah yana ɓata sunar sunan ne wallahi domin ya kamata ka san me yasa za ka sake ma wannan kalmin kafirci manzan Allah ma ya hana mu akwai hadithi ingantacce Imam al-Bukhari ya rawaito takfirul muslim ka katili ka ce wa ɗan uwanka musulmi kafiri kamar ka sa wuka ne ka yanka shi akwai hadithi da Imam al-Bukhari da Muslim sun ka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace eh, man qala li akhihi muslim ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma duk wanda yace wa ɗan uwansa musulmi ya kai wannan kafiri to wannan kalma tana ku in ya tabbata kafirin ne to kai ka tsira amma in bai tabbata kafirin ba ne ka kafirtar da shi ne bi shubhatin aw bi shakk bila yakin to raja'atil kalimatu ilaik wannan kalma za ta dawo kanka kai ka zamanto tagaryan kafiri tsakani da Allah wannan an je gaba ne ko an dawo baya ne a lokacin da ka sake ma wanda wani mutum bari anil kufur ka sake masa kalman kafirci jama'a a cikin masallaci an yi kabbara Allahu akbar ba haka ba ne an yi allahu akbar amma wannan kalima kuma kai ta dawo zuwa gare ka amma su mutanen da suka yi kabarin sun san ta dawo zuwa gare ka ba sani ba kai ma da kake zamnin saboda shubha ce baka san bambanci tsakanin shubhat ba da yaqinat ba ya sa kai ma baka gane abin da kai ma ka sake ba sai dai kawai ka sake shi yasa bisa kan wannan yana bukatar mu yi hatara malum sun yi rubuce-rubuce da yawa kan abin da ya shafi khuturatu takfir khatari tsotsayi da yake tattare da wannan kalma kamar yadda na nuna muku shekul islam ibn taimiyya ya yi magana yake cewa wai bai kamata musulmi ya kafirtar da ɗan uwansa wanda yake kalimar la ilaha illallah ba bai kamata ba mun gane domin akwai zancen da masu ke faɗa cewa ahli sunnatu wal jama'a mu da kanmu ba wai muna kafirtar da eh, akwai wani zina yayi ko sata yayi kaga wannan kabira ce min kabair ko amma mun yi mu kafirtar da shi kan wannan abin nan mata إذا sahallar zina, أو السرقة أو شرب الخمر أو الربا أو غيرها من كبائر الذنوب misali ya yi zina sai ka ce masa wani ka yi abin da yake bai dace ba haramu ne ya ce wace maka zina lokacin ga halali ne sai mu ce masa to kaga mu manhajin mu ahli sunna kaga takallama bi kalimati kufur ko amma yanzu kai a wurinka a matsayinka na ahli sunna ba ce ka ce masa kai kafuri kafiri ne. a'a da an a alaihi hujja dole ka sayar masa da hujja wani ka san abin da ka faɗan nan kafirci ne ko kelman kafirci ne Ya ce ai kafircin nake nufi ku ce ku ba mai wuri yanzu kaga a alaihi hujja ko ka tsayar da hujja a kansa har wa yau ma baka kare ba malumma suka ce bai kamata ma a matsayinka na mai kira zuwa ga Allah ka kirka point mutum wani don ya faɗi kalman kafirci ka ce masa kafiri bane abin da yake bukata kai shi wurin alkali alkali ke da hakkin ya zaunar da shi ya tsayin masa da hukuncin kan abin da ya faɗa kai naka ne dai kawai ka ce wani ya faɗi kalmar ne kafirci wannan malumman salaf sun yi irin wannan ne saboda su gyara manhajin ahli sunnatu wal jama'a daga barin wani abu na aqidun khawarij da kuma mu'tazila amma yanzu muna ƙoƙarin sa irin wa'annan abubuwa a cikin manhajinmu iz ibn abdussalam shi ma ya yi irin wannan magana ya tsawatar akan tsake irin wannan kalima hatta sheikh muhammad ibn salih al-uthaymin lokacin da yake sharhin zance na eh, ibn taymiya ya yi magana yake cewa akwai mutum da zaka ce masa wani ya kafirta ko kuwa sun kafirta da wanda kuma ba za ka ce masa ya kafirta ba sai buga misali da cewa misali zan buga in ka duba kamar ɗarikan tijjaniya kowa ya san ɗarika ce wanda tana kunshi da kafirci da shirka kowa ya sani ko ba haka ba duk wanda ke ganin irin zatuttukansu da irin abubuwan da suke faɗa ya san cewa suna faɗin kalmomi to amma malumma suka ce ba za ka kalli duniyar ɗarikan tijjaniya ka ce musu kafirai ba ba za ka kalli su ba me yasa saboda akwai mafiya galibin waɗanda mabiyan ɗarikan tijjaniya ne wanda abin da ake faɗa na akidan ba san shi ba su dai an kwaɗaitar da su ne cewa ɗarikan tijjaniya ɗarika ce tana gyara zuciya ɗarika ce na son Allah da son manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam su iyakar abin da ya sa suka rungumi wannan ɗarika ce wani lokacin ka shekara shekara 20 kana da'awa kan irin wannan suna jinka amma har wayo baka iya ka warware musu wannan shubha da suke tare da shi ba suka ce ba ka da damar da zaka sake musu wannan kalma mun gane amma idan ka ga mutum ya faɗi wannan kalma ya sake ta wanda yake gashi nan ƙarara ya ci zarafin manzon Allah ya izgili ga manzon Allah ko kuwa ya ɗaukaka shehinsa kan Allah ko manzon Allah ko ya ɗaukaka ɗaya daga cikin littattafansu kamar jawahirul ma'ani akan ƙur'ani ko sunnar manzon Allah to kaga wannan abin kafirci ne ko ba kafirci ba kafirci ne karara yanzu me ya kamata yanzu me ya kamata ka yi a nan me ya kamata ka yi abin da ya kamata ka yi shine kai kokarin tunatar da su yanzu duk wani hujja da ya kamata a ba 'yan mukhalifun duka mun ba su ba wanda zai ce bai fahimci sunna ba ba wanda zai ce bai fahimci karantarwar sunnar manzan Allah amma kuma abin da ya sa yanzu mafiya galibin 'yan bid'a wanda ba ma shiga inuwa da su suke yi suna yi ne don haushi kuma abin ya samu tushe ne saboda tsari da manhajin da muka ɗauko wurin da'awa tsari dole mu sake da'awarmu dole mu sake rayuwar manzon Allah rayuwa ce wanda ya yi cikin shekara 23 ya yi yana kafa musulunci yana kafa kyawawan akida yana gyara mu'amalar mutane don Allah da ce manzon Allah yana amfani kowane da'awarsa yana tsake nan abubuwa ka karantar da mutane damu da karantarwarwa ka karantar da mutane wanda Allah ya ga dama in ya shiryar da shi ta hannunka alhamdulillah wanda kuma Allah bai shiryar da shi ba dama ba lalle bane ya shirya a hannunka ko ba ka bane innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha laisa alayka hudahu walakin Allah yahdi man yasha shi yasa abinda zan kase magana na da shi akwai maganganu da yawa to amma kun san lokaci da kwarewansa kuma muna tafiya ne da lokaci akwai maganganu da yawa na magabata waɗanda sun ka tsoratar akan tsake irin waɗannan eh, kalmomi to amma abinda mun ka faɗa ina fatar mun gano inda igiyan zaren yake to abin da ya kamata ga mu ɗalibar ilimi da waɗanda ke sama da mu na malumma da ku masu saulara kar ku ɗauki cewa mai yawan cewa kafiri ne kafiri ne kafiri ne kuna ganin su ne du'at wa gairu mu laisu du'atan wannan kuskure ne wannan me kuskure ne domin hatta mu karan kan wani lokacin muna ganin tsaki kalmar wani lokacin ana iya a tsaki ta daidai wani lokacin kuma ana iya a yi kuskure wurin mu wurin sake ta akwai wani makta da wani ya sa shi kan statusin shi magana ne lokacin da sheikh ali ibn abdurrahman al-huzaifi hafizahullah eh, yana ba da karatu a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi to sai na ɗan ido na ya ɗan rasa a kai sai ina saulara yana magana ne kan ɗarikan tijjaniya iyakan abin da ya faɗa ya ce aƙida ce shirkiya aƙida ce kufuriya aƙida ce me Eh, dalla da wasu abubuwa kaga irin gama maganganu kuma fi'ilan abin da ke kunshe da cikin ɗarikan tijjaniya ya fi karfin ma kafircin wani wani abin ma in za ka ji ma ya fi abin nan amma duba usulubin shi har na ji na gama bai ce ɗarikan tijjaniya ka horai ba ne hada usulub saboda in ka ce ma mutum ɗarikan tijjaniya kafirai ne kamar ka kalli fuskar mutum ne ka ci masa mutunci amma in ka ce masa ai ɗari kan cin abin da ya kunsa kafirci ne shirka ce bid'a ce ɓata ne to kaga wannan kamar ka yi maganar mutum ne da yake baya na kaga bai san abin da ka faɗa ba ko ya san abin da ka faɗa bai sani ba shi yasa manhajin ahli sunna manhaji ne wasat bainal jafa bainal guluwi wal jafa wa bainal ifrati wata tafrit kan mu zamantu mun ketar iyaka a cikin komar sawa'un fi masailil aqida ne aw al ahkam aw al suluk aw al akhlaq aw al adab manhajuna wasatun bain al ghuluwi wal jafa wa bain al ifrati wat tafrit ina ga anan ne zan tsaya in kuma Allah ya sake hada mu wani lokacin daban insha Allah za mu ba wannan maudu'i sa abinda mun ka faɗa kada mun kai daidai Allah ka ba mu ladarsa wanda mun kai kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gafara wannan katafarin masallaci da jama'ar da ke kula da shi muna roƙon Allah mu'assisin wanda ya kafa Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya masa bukatunsa Allah ya bunkasar da arzikinsa Allah ya rufa masa asiri duk abin da yake kauna a duniya Allah dalilin wannan katafarin wuri da ya yi Allah ka bashi Allah ka bashi Allah karka hana shi duk abin da yake bukata abin da kuma zai zamanto sharri gare shi ko da ce shi yana so Allah ka bashi hakuri muna roƙon Allah masu hidimar wannan masallaci Allah ka biya bukatunsu Allah ka saka musu da alkhairi subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ما شاء الله تبارك الرحمن لا فض فوق يا شيخنا شيخ Allah ya saka maka da alkhairi kamar yadda ka sani lokacin sallah zai kai eh, ba da lokaci ba abinda sheikh ya fadi dai kuma mu duka mun ji mun fahimci abinda ya fadi Allah ya sa mu ji mu yi aiki da shi eh, haka kuma kamar yadda sheikh ya addu'a ni nan masallacin ga ni gidana ne kamar na zo gida ne haka kuma na taba ba da sallah nan kan mimbarin ga amma ni gidana ne isa sheikh muhammad awal ya zo ya muna bayani kuma ya zo ya aima wurin addu'a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 muna kara jaddada godiya zuwa ga Allah Ubangiji madaukacin sarki wanda ya anin tara mu a wannan gida nasa mai girma babban gida wanda abin alfaharin musulmai ne na ghana gaba daya a ce an samu irin wannan kwasom yana unguwa wanda yake hagu da dama arna sun yawa wannan abin alfahari ne abin a farin ciki ne abin a kabbara ma Allah ne abin a gode ma Allah ne shaida ubangijin allah ya ga daman yi kuma ya sa mutum daya ya iya wannan abin arziki lalle kan duk inda kake a cikin kasar ghana ya kamata ka ce mai 'yan wayenka taso ka yi kudin mota ka zo ka duba abin da mutum guda ya cikin ghana ya aje ma musulmai kamar irin wanda ke can kanda shi al'umma ne na kasa da kasa suke wannan abu shi ba abin mamaki ba ne amma ce mutum guda ya zauna lungu irin wurin haka yi wannan aiki yana ta yi ta ubangijin allah irin niyan da ya doko don yi wannan ba aikin rana dai ba ne an yi niyya ana son a yi ma tun ana yarantaka shi ubangijin allah ya taimaka dirimi ya tabbata to allah shakka babu ba wanda zai yi wannan ba aljanna yake so ba to allah ka sa rabonsa ne na aljanna shine wannan gida wannan gida kuma ya zama rabon aljannan iyayensa ya kuma zamo robon da shi ma yaransa da za su tashi bayan ba shi su gane kamar lalle kan babanmu ya taka rawan gani ya kamata mu ma mu yi abin da baba bai yi ba a cikin musulunci Allah mana wannan masayi al'ummar musulmai ba da bati lokaci ba mu da kuka gan mu kamar da Dr. Abdulaziz Farani bayani cewa mu ne Rabitat Shabab Ahlus Sunna Jama'a matasan Ahlus Sunna na kasan Ghana wayanda Allah ya sa almajirai suke da malaman da suka ani fama da sunna a wannan kasa a mana mu malamanmu ko kakanninmu su suka yi fama da sunna a lokacin da suke fama da sunna suke yadar da wazi in sun dawo gida kuma shi su zo da musu karantar da mu to shi sa suna ta karantar da mu hal ubangijin Allah ya sa yanzu ga mu mun kawo karfi muna ga ga sunan sun fara sallaman duniya ko da mai shi bai bar duniya ba abin da yake iya yin jiya na awa uku awa daya yanzu bai iya yi ashe lalle kan ya wajaba kanmu a matsayin mu matasan su yaran su mu tashi mu anin tallafa abin da suka yi mu yayyafa ma wannan ruwa domin abin da suka karantar da duniya ta anin fansara in so kowa ya debi rabonsa domin a wayi gari kowa a cikin rayuwar duniyar musulmai ya damu kansa cikin gidan nan na aljanna ta shi sa bayan Allah wannan wata al'umma ne da yake mu mun samu kanmu a ciki yau wanda anin 'yan wayenmu da yaranmu za su zo su anintar da su na arna da kafirai na Allah za su yi zafi su fi kafiran yau to in ba mu tashi mun taimaka ma kanninmu da ke kasa ba da irin taimakon da iyaye suka yi mana muka zama mutane to ubangijin Allah ba zai bar mu ba don alkawali ne tsakanin mu da Allah duk wanda Allah ya bashi ilimin shari'a ko a biya ka ko kada a biya ka ya kamata ka bayyana ma mutane latu bayyinun na holin nas shi samu aiki gada muke na da'awa na kira zuwa ga Allah kafo biyu ne na farko wazifa ne kuma risala aiki ne ciki muke samun mu ci mu ci yadda yaranmu ciki kuma ne muke anin aika sakon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don mu kare lafiya to amma da Allah ya kawo mu ba mutum da ya bane muna da yawa Allah ya ba wasu ilimi ya kara musu wadata ya ba wasu mu ilimi ya kuma kara musu karfi ya ba wasu ilimi ya ba su hikima ta ya kamata waɗanga tattaruwa mu tara su mu zama mutum daya in ya so mu yi tafiya bisa kan hanya daya domin duk inda akwai ragowa cikin musulunci mu iya mu taimaka in ya so wurin ya cika wannan shine ainihin manufan wannan matasa wanda gaba daya mutum daga bakin teku gana nan haccan karshen anin boda daga anin e, boko to musulmai da ke ciki na mutanen alusunna to mu na mu ne ba wani gari ba wani rijin fashe na cikinmu in ma rijin nan ba shi cikinmu to mu muna cikinsa shi sa shakka babu mun tashi ne don mu yi fama wanda zai sa mu yi riban duniya albashin kiyama ko mu dace da gidan nan aljanna to bisa kan haka shi abin ya zamo ba za mu iya yi ba she mun zamo sun siya madaurin kidaya she mun zamo sun siya madaurin kidaya wannan sinsiyan shi zai taimaka mana she muka hada malamanmu ahli sunna jama'a kafin yau adadin malamansu da suke da su sananin yawansu ba su san su ba to mu muna fama shi mun san su adadin attajiran su kamar irin wannan bawan Allah wanda annabi Muhammad sallallahu ya ce mana idan kuna da irin mawadaci da zai iya wani abu haka ta kurke shi kamar kwai domin asalin arziki idan mutum ya samu bai damu da addini ba wurin kashe su daban ne haka ko mutum na rika da sarauta shaida mu da addini ku rike shi kamar kwai abi mana ku girmama shi ko aje shi ma'ajinsa anzilun nasa manazilahum ku ajiye su ma'ajinsu shi yasa kamar da za a girmama malamai daga nan haka kuma za a girmama sarakai daga nan haka za a girmama masu iko kuma daga nan amma dukkansu shaida in sun doki abin da Allah ya ba su sun anin tabbatar da shi bisa kan addinin Allah shi girmama su ya zama dole amma ko me ka mallaka muddin baka san hakkin Allah a gunka ba kai ba kowa bane kuma zaka zama kowa ba domin an mallaki wanda ya fi haka a duniyar Allah to shi yasa muna farin ciki da saukanmu nan alhamdulillah muna yawatawa cikin gana domin mu gano kowace rijin abinda muke da shi na kayatarwa da daraja haka kuwa mu gani menene ragowar wannan rijin a matsayin mu ahlus sunna domin mu je mu taimaka ita kuma ta samu bunkasa kuma ta yi nasara don kowace kusurwa annabi ce shi addinin shi ya kai to inda za mu yi aikinsa shi mun tallata abin ya kai wurin bayan haka wanga kwanuka goma sha biyar shega mu mun dawo gida cikin yawo bayan mun gama da rijin shida yanzu mun zo gida ankara muna yawo masallatayya masallatayya markazi markazi unguwa unguwa yanzu yanzu da muka kare ziyaran babban malaminmu Haji Umar Imam wanda kan mu baro shi ba inda muka je shi nan gaba da muna fata addu'an da ya mana zai shafi musulmai kuma da suka yi mana kyakkyawan tarbo daga nan don ku yi mana tarbo mai kyau wanda ko da shi kurum kuka an yi muka sallah da ku limamin ku ya sauka gabarin ba da sallah ya ce mu ba da sallah muka gama kujera na inda ake sallah kuka ce a a zo da shi sakiya wannan kyakkyawan tarbo ne kun tabbatar da hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in wani rusha ce mu masallacin gaban haka Tunda da ba mu da labarin ku ko lata za ba mu duba watukum to ku anin hakuri sha an ga sakatire wani a ga wani a ga mai gida a yi kaza to lokacin bai zama gidan allah bai zama gidan wani kenan tamanin da yake gidan allah ne kosom gaba da yanzu muke gama liman liman ce tunda maganan Allah ne babu laifi amma da ba mu da labari ne sam ina wannan magana ne don ko da wani zai damu me yasa liman bai ba da labari muka zo ba sai ya ce ai gashi nan ma an buntun barra shi shi al'ummar musulmai wannan shine ziyara kusan na shida ko na bakwai muna ciki kenan har zuwa anin first january ziyaran data kare amma Allah ya yarda ranar juma'a da asabar darenta malamai da muke da su gana duka zamu mu hadu da muna da karamar conference na yaya za mu ci gaba da karantarwa da dawa da anin ababa da muke ciki na 2022 Allah ya da muna da rai shi wannan conference ne na za mu yi ba za mu takaita da anin conference hall kur mu kare mu wasu ba ya kamata mu hadu kuma a santan mu shine research a can nima mu yi karatu kwana biyu daren nan na anin asabar biyu na ranar juma'a kenan da daren lahadi ranar asabar za mu yi karatu a nima in Allah su ya yarda dukkanku ana gayyatan kowa ku ga malamanku wanda ubangijin Allah ya ba su ga dokta nan ga dokta ga mansur ga sunan da katiran suna nan har da tamali kowa zai zo kai ma zo kai musharaka in ya so wannan tafiya ta yi shaida kamar kai ma kana cikin ta duk inda aka tai ladan she mamaye ka domin asali wannan tafiya ba wani kunjiya ba wani arziki ba wani wuri da anin taimako ta fito a mun ga da kuke ganin mun ga muno ke sa ko bubba muke wadanga tafiya rijin dukan zamu te in rijin na da nisa ko muna da yawa muna iya kashe kudi kusan 40,000 Ghana series in kuma rijin ya yi kusa ne muna iya kashe kudi kamar 10,000 15,000 17,000 waɗanga mutanen ga suke waɗanga toto suke yi domin bai yi ai addini shai dai an anin fidda gashin hanci sa'an nan ai addini abinda kake ga wannan kudi za ka yi da shi muddin an ce ga addini sai ka zo ka saka ciki don a tafi tare karshen magana akwai saba ba da kai kashe mu sosai a zaman mu a matsayin mu musulmai kuma ahlus sunna malamanmu kusan guda biyar a cikin kasan nan dukkansu sun taka rawan gani sun yi ma musulunci jihadi sosai amma da suka tashi rasin lafiya sun yi hakuri da nuwa da komi tun da suna yi ma Allah aiki na sun san hanyar manzo suke bi ba su damu ba amma lokacin da suka tashi rasin lafiya she mu musulmi muka yi banza da su ma'ana mai banza da su maimakon masallataiya da su kenan da al'umma da suke da su su kula da lafiyar su nan shi aka tallata su a midiya an kare tallata su ana neman kudi a taimaka musu kudin ne ba samu ba kuma sun mutu kuma an tallata su wannan ya zama mana abin damuwa sosai to matasan da mun ce ba mu son haka duk wani wanda ya taka rawan gani kamar irin su alaji da wane ne shi akwai wani taimako da matasan nan za su iya yi masa a cikin rayuwarsa sai mu ja baya kyalla kuma kowa mutum bai cika ba yana iya fadawa a gidan kowa to amma mutum da mun hadu da ubangijin Allah za mu anin samu manufanmu wanda yake cikarkiya shi yasa bayan Allah ba za mu anin sai ta zancen mu ba bayan wanda malam yayi don kada a manta da wannan karatu da karantar don babban karatu ne mas'ala na a ce wannan kafiri ne wannan mushriki ne wannan ababan ya anin tabbata a bacin mu sosai har ma ya kai mu a jahilai muna iya bambanta malamai wani yana kokari ya fi wannan shi dai kafi dukansu kokari don wannan ya iya kafirtar da mutane ya iya zagi oh malamin ganna jin dani shi ya fi kokari na'am don kai kafi su biyun duka kokari ta shi sa bayan Allah ya kamata a gano kamar addinin mu fa ba namu bin wa inna au iyyakum la ala hudan au fi dalalin mubin haka Allah ya ce mana kai da za ka yi matankiya da dan wanka arne ko wanda ba musulmi ba bai kamata ka kira shi da kafirci ba domin ya gudu ya barka amma ka bar ya fahimci da kai da shi duka akwai wani yana kan shirya wani kuma na kan bata in fira ta soma lokacin ni shiryan zai fito da kanta ko batan zai fito amma alkawalinmu in gaskiya ya fito she mu duka mu bi gaskiya kamar da isa wasai da koci da yake anin gadame gadame da anin yan wayenmu yan babul sai ya ce musu za mu zo ne mu yi dibeti amma wanda aka kada shi duka kamata bi dawon shi sai a dace sai a komar sai a fara a kare shi kaga arne ya gudu don yana ci ne da abinci da wannan bauta nashi wanda yake kamfani ne ba gidan bauta bane to shi sa Allah ka sa mu kare lafiya Allah aljanna mu duka muke so ka bamu wuta muke so Allah ka kiyamu da wuta Allah ka sa mu kare lafiya wadanga malamai da suka fito ga Sheikh Mansur daga can takima ya fito ya zo muke wannan harka ga dokta shi kuma kuma shi ya fito goben ma zai sake kuma shi kuma sake dawowa ranar juma'a in Allah su ya yarda da sauran malamai wadanda suka fito Najeriya da wadanda ke hanya zuwa duk dukkan su za zo don ai wannan taro da su a nan in Allah su ya yarda 31st da first kenan in Allah su ya yarda a nima muna gayyatan ku dukan gaba daya ku zo ku ga matasan ku waɗanda kuka sani da waɗanda ba ku sani ba da irin sako da za su ba ku na sabuwar shekara da ke gaba yaya za rayu don mu kare lafiya don abu uku na gaban mu zuwa in ba Allah ya sa mun san zuna yau ba wannan abu uku nan she ya mamaye mu duka da yake babu lokaci wata ranar mun ba ku labar waɗannan ababa guda uku wanda dole ne su suna gaba zuwa kuma in sun zo za su zama mu duka bala'i amma in mun shirya kanmu yau to in Allah ya yarda ba za su iya mu ba har mu hadu da ubangijin Allah yana mai yarda da mu Allah kai mana wannan masai hadha al-ilmu inda Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh